Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5 haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM duk a jamhuriyar ta Nijar. Sannan muna nan ko da yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu aure Assalamu alaikum da fatan kun wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar. To a cikin shirin namu nan za ku ji cewa ƙasa da mako guda bayan da aka cimma shirin zaman lafiya tsakanin bangarorin 'yan tawayen da ke takaddama da juna a yankin Kidal na ƙasar Mali. Wani sabon fada ya sake kaurewa. Yala. Mm. A Najeriya kuwa Majalisar Dokoki ta Jihar Kano ta gudanar da taron jin ra'ayin jama'a dangane da kudurin dokar sabon tsarin kula da lafiyar ma'aikatan gwamnati a jihar. Na farko matakin albashi na ɗaya zuwa na bakwai ya zama naira ɗari tara. Matakin albashi na takwas zuwa na sha biyu dubu ɗaya da ɗari hudu. Matakin albashi na sha uku zuwa sama dubu ɗaya da ɗari tara. To a nan Amurka kuwa yau ne dan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump zai yi jawabin amincewa da tikitin da jam'iyyarsa ta bashi na tsayawa takara a matsayin shugaban kasa Kuma kan wannan batu za mu ba ku dama ku bayyana mana ra'ayinku kan yadda kuke kallon yakin neman zaben da ake yi da ma shi babban taron na jam'iyyar Republican a nan Amurka. Ya kuke kallon yanayin tafiyar yakin neman zaben ya zuwa yanzu? Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma za mu fara ne da shan labaran duniya. assalamu alaikum jama'a turkiyya ta ce za ta dakatar da amfani da kundin kare haƙƙin bil'adama na tarayyar turai a lokacin da turkiyya ke aiwatar da dokar ta ɓaci na watanni uku wacce ta ayyana don kawar da waɗanda suka yi yunkurin kifar da gwamnati mukaddashin firaministan ƙasar newman kulturmas ya ce turkiyya za ta ɗau mataki kamar yadda faransa ta ɗauka a ƙarƙashin babi na goma sha biyar na wannan kundin wanda ya baiwa ƙasashen damar jinginar da ka'idoji da ke cikin kundin a lokacin da suke cikin hali na yaƙi ko wani tashin hankali na gaggawa. ana sa ran majalisar dokokin kasar turkiya za ta tabbatar da bukatar shugaba edwan sannan kuma zai wato na wannan dokar ta ɓaci kenan a wani mataki na kawar da waɗanda suka yi yunkurin juyin mulki da bai nasara ba na ranar juma'a shugaba edward ya bada sanarwar ne na kafa dokar ta ɓaci a kan gidan talbijin a lokacin da yake jawabi ga ƙasa da jiya laraba bayan wata ganawa da ya yi da jami'an tsaron ƙasar da kuma ministocinsa dan takarar shugaban ƙasar amurka na jam'iyyar republican donald trump ya bayyana shakku akan ko ya kamata amurka ta rinka kare ƙawayenta kai tsaye da zarar an kai masa hari wanda wani kawance ne na sojin amurka da amurka ke yi da na nahiyar turai mai ƙarfi tun bayan yakin duniya na biyu a yin da yake shirin gabatar da jawabi da yammacin yau alhamis ga babban taron jam'iyyarsu na karbar izinin tsayawa jam'iyyarsu takara trump ya shaida wa jaridar new york times cewa idan aka zaɓe shi amurka za ta gindaya wasu sharuɗa kan kai ɗauki idan aka kai wa ƙasashen nato 27 hari trump ya ce zai duba ko sauran ƙasashen da abin ya shafa na da shirin ba da nasu tabbacin wurin samar da kuɗaɗen aikin kare kansu wanda a can da babban aikin amurka kenan amma kuma wanda yanzu ba ta iya ɗaukar nauyin samar da kudaden ita kadai wajen tsaron kasashen da ke cikin neto nan da nan dai babban sakataren neto jen stoltenberg ya maida martani kan zancen yana mai cewa jin kan juna shine babban manufar ga kungiyar ta neto to jama'a kuna shan wayannan labarin ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc ta wani gefe kuma a maimakon haɗin kai sai ana samun rarraban kawuna a wurin babban taron jam'iyyar republican na ƙasa wanda ke karewa a yau alhamis sakamakon sukan lamiri da dan majalisar dattawa na jihar texas ted cruz ya yi wa dan takarar jam'iyyar donald trump a wani taron a wurin taron da ke zuwa karshe a cikin kwanaki na hudu da yake jawabi ga tawagar wakilan jam'iyyar na jihar sakidam a yau alhamis a wurin wannan taro da aka yi a cleveland ted cruz ya ce ba zai jefa wa 'yar takarar democrats hillary clinton wato kuri'arsa asaba to sai dai kuma ya ki bayyanawa ko yalla zai jefa wa trump ted cruz ya ce shi ba mutum ne da ke yawan ba da goyon baya ga mutane da ke zagin matarsa da mahaifinsa ba a lokacin zazzafar yakin neman zaɓe tsakaninsu ɗan takarar republican donald trump ya ci mutunci ga matar ted cruz heidi da kuma mahaifinsa rafael donald trump ya maida martani a kan sukan lamiri da cruz ya yi inda ya ɗora akan shafinsa na twitter yana cewa akwai haɗin kai a cikin jam'iyyarsu ta republican ya ce kada a kula da wa'annan 'yan tsiraru da suka sha kayi jam'iyyarsu na nan haɗe akwai soyayya wurin wannan dandalin taro maganganun na cruz ya zo ne a cikin jawabinsa wanda ya yi ajiya gaban masu halartar taron fidda ɗan takaran inda kuma mutane da suka taru suka masa kuwan zolaya saboda wato ya ki fitowa fili ya ba da goyon bayansa ga donald trump labaran duniya kenan daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc To za mu fara rahotannin namu ne daga kanan Najeriya inda a yau ne majalisar dokoki ta jihar Kano ta gudanar da taron jin ra'ayin jama'a dangane da kudurin dokar sabon tsarin kula da lafiyar ma'aikatan gwamnati a jihar. Ga rahoton wakilin murya Amurka Mahmud Ibrahim Kwari. gwamnati ta tsara cewa a duk ƙarshen wata za a rinka cire naira dubu da ɗari takwas daga albashin ma'aikatan da ke mataki na ɗaya zuwa na bakwai sai naira dubu biyu da ɗari takwas ga masu mataki na takwas zuwa na goma sha biyu yayin da masu matakin albashi na goma sha biyu zuwa sama za a dinga cire musu naira dubu uku da ɗari takwas sai kuma manyan sakatarori da makamantansu da za a rinka cire musu naira dubu hudu da ɗari takwas. kowane ma'aikaci dai zai rijista ne da shirin tare da iyalansa guda uku domin cin gajiyar wannan sabon tsari. mun kawo shawarwari wanda muke roƙon wanda majalisa mai albarka ta duba su da idan basira na farko matakin albashi na ɗaya zuwa na bakwai ya zama naira ɗari tara matakin albashi na takwas zuwa na sha biyu dubu ɗaya da ɗari hudu matakin albashi na sha uku zuwa sama dubu ɗaya da ɗari tara waɗanda suke riƙe da mukaman gwamnati dubu biyu da ɗari hudu wannan yana nuna cewa mun ɗauki rabin abin da gwamnati ta yi proposing cewa za a yanka a albashin ma'aikata. kwamarar kabiru a domin jibir kenan shugaban reshen jihar kano na kungiyar kwadago ta najeriya shi ma shugaban kungiyar malaman makarantun firamare ta ƙasa reshen jihar kano kwamarar muhammad abubakar hambali ya bayyana matsayin kungiyarsu dangane da wannan kudurin doka malaman makaranta a cire su daga wannan tsari har sai gwamnati ta biya musu bukata kamar inda ta biya wa mai ma'aikatu bukatun su wannan sabon shirin kula da lafiyar ma'aikata na jihar kano na kamanceceniya da shirin inshorar lafiyar ma'aikata na ƙasa wadda majalisar dokoki ta najeriya ta yi doka a kai ɗan kadai ɗin kano hakimin tudun wada dr bashir muhammad shi ke shugabantar wani kamfanin inshorar lafiyar jama'a ya kuma yi ƙarin haske dangane da sabon tsarin harka ce ta taimakekeniya kuma ana magana addini ni musulmi ne ba mu shiga abin nan da ka ba. Mataimakin shugaban majalisar dokoki ta jihar Kano wanda ya buɗe taron a madadin shugaban majalisar Honorable Kabiru Alasar Rum ya ce za su yi amfani da bayanan da aka tattara a yayin taron. Wannan gida yakan nemi ra'ayin al'umma domin tabbatar da cewa an yi dokar da za ta amfani al'umma. domin dan su ake yi domin a tabbatar da cewa an saurari jama'a an ji mai suke so su kafin tabbatar da wannan doka mataimakin shugaban majalisar dokokin kano kenan honorable hamisu ibrahim mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria To a can yankin Kidal na kasar Mali sabon fada ne ya barke tsakanin 'yan tawayen da ke gaba da juna kasa da mako guda bayan da aka cimma wani shirin zaman lafiya a jamhuriyar Nijar. ɗazun abokin aikinmu na sashen murya amurka da ke yada faransanci zuwa afirka idris fall ya tattauna da wani mazaunin yankin da ake faɗa. Eh, ah, et qui est euh, To kamar yadda suka tattaunawa a cewar mazaunin yankin faɗan ya ɓarke ne tsakanin 'yan tawayen Sema da Gatiya kuma yanzu haka shi yana zaune ne a cikin gida domin ya kare lafiyarsa kuma faɗan ya fara ne tun kusan sa'a guda da ta wuce. To a can ƙasar Turkiya kuwa hukumomin ƙasar ne suka ayyana dokar ta ɓaci bayan yunkurin juyin mulkin da aka yi a ƙarshen makon da ya gabata. Na tuntuɓi Hassan Adamu Jimmai wani ɗalibin Najeriya da ke karatu a Istanbul wato birni mafi girma a ƙasar ta Turkiya halin da ake ciki a yanzu. abubuwa dai abubuwa kamar restaurant ko kuma wani business da sauran ayyuka mutane dai suna fitowa su yi ayyukansu amma still idan ka fita kan hanya za ka ga mutane civilians kenan mutanen kasar toki din za ka ga suna ta yawo da flag dinsu suna celebrating na wato tutar kenan nasara yawa eh, mm. da sauransu wasu suna ihu za ga wasu suna ihu ba suna kiran sunan shi shugaban ƙasar nasu Erdogan. Irin abubuwa ana yi amma dai ba dai normal kamar da ba. Eh, kamar kira ne na da suke na sunansa na goyon baya koko na adawa da shi. Eh to gaskiya yawanci uh, suna zance ana goyon bayansa ne amma kuma akwai ɗaiɗaiku ɗaya mutum biyu haka ko kuma daga cikin mutane dai da da, da ba sa ba su goyi bayan hakan ba wasu kuma suna tunani ma gaba ɗaya ma abin da ya faru ɗin set of ne wato kamar an shirya ne yawwa kamar an shirya ne ba wai gaskiya haka ɗin ya faru ba eh, to akwai eh. da yawa suna goyon bayansa akwai kuma ɗaya biyu kuma dai da hmm. ba sa goyon bayansa akan faruwar hakan gaskiya Hassan Adamu dan jimai wani ɗalibin Najeriya da ke karatu a Istanbul babban wato ɗaya daga cikin manyan biranen ƙasar turkiya. to a nan amurka kuwa yau ne dan takarar jam'iyyar republican donald trump zai yi jawabin amincewa da tikitin da jam'iyyarsa ta bashi na tsaya mata takarar shugaban kasa a tattaunawar da muka yi da abokin aikinmu sahaba imam aliyu wanda ke birnin cleveland da ke wato jihar ohio na tambaye shi yadda ake hasashen jawabin na trump zai kasance. Eh to da alaman watakila yau za a yi abin ba tare da an samu wani kace na ce ba tunda tunda aka fara taron duk dare sai a duk ranar taron sai an samu wani abu da jama'a za su rinka magana kai kamar yadda muke magana Ted Cruz to yau babu wani cikin masu jawaban babu wani fitacce da ake zaton zai yi wani abu da zai tada kura to amma harka ta Trump kamar yadda matarsa ta ce dai harka ce ta Trump to ba za a rabu da abun ban dariya da wasan kwaikwayo ko kuma eh. abubuwa da na almara da irin ba a kasa samu wani abu ba dai harka ce ta Trump to kada mu kada mu cire tsammani ba mamaki wani abu ya faru amma dai ana tsammanin cewa babu wani abu illa dai kawai jawabin nasa to Allah ya san me zai biyo ba saboda ka san maganganun nasa wani lokaci su ba da akwai abubuwa da haifa. eh to mun gode kwarai da gaske sahaba Imam Aliyu sahaba Imam Aliyu kenan abokin mu da ke birnin cleveland a can jihar ohio madalla yau kan wannan batu na yakin neman zaɓe a nan amurka za mu ba ku dama ku bayyana mana ra'ayinku kan yadda al'amura ke gudana a yakin neman zaɓen da ake baki ɗaya musamman ma a wannan mataki na babban taron na jam'iyyar republican ya kuke kallon yanayin tafiyar yakin neman zaɓen ya zuwa yanzu a nan amurka mun samu dan tangarda da wato lambar da kuka saba kira yanzu zan karanto lambar da za ku kira idan ah, muka buɗe mu lambar ita ce biyu sifili biyu shida ɗaya tara bakwai tara biyu biyu zan nanata biyu sifili biyu shida ɗaya tara bakwai tara biyu biyu kafin nan bari mu shakata da wannan waka. Kayan yara gobe na nake ci. Kayan yara gobe na nake ci. Kaji kalan gona canza faɗi yake shata ta gobe na yake ci. Kayan yara gobe na nake ci. In dai na ɗauki ya ganga ta kana na ɗauki yan amshi na ka gama roƙana na zan ya sha ta gobe na yake ci. masu zuwa ofis koye ofis masu zuwa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau kowane gumi na yake ci. Kaya yara gumi na nake ci. babur yanzu gani akan motoci na tabbata gumi gumi na duke ci kuma kowa ya miƙe dangi ku tattale ku neme na kanku gama kowane gumi na yake ci kayan yara kada manta ana tare da sashen wasu na murya amurka ne yanzu karfe biyar na yamma saura kwata a nan washington da sauran jihohin gabashin amurka kiran mu na farko ya fito ne daga nasarawa wane ne a kan layi yawa wato muna jin ka eh to maganan siyasan amurka a yanzu mm. wato gaskiya muna farin ciki da wannan amma gaskiya akwai fura a gaban wannan bawan Allah da ya sa kai yanzu wa kake wa kake wa nufi kenan wa kake nufi ko akwai aiki a gabansa sosai eh to muna jin ka eh to kaga kuma siyasa Amerika ya bambanci da siyasun sauran duniya gaba daya dai gaskiya su kaga nasu kuma ana kokowa gare su ne amma gaskiya akwai aiki a gaban shi wannan mai neman mai takara a yanzu gaskiya shi ma akwai aiki a gaban to madalla mun gode bari mu je jihar taraba wane ne a kan layi salamu alaikum wa alaikum salam sunana alhaji na fi muhammed goje daga garin taraba jihar karamar hukumar gaso a garin gaso muna jin ka alhaji eh to wannan dai abin da yake tafiya dai duk da yake dai ban ji magana sosai ba me yake muna tattauna ne kan batun ra'ayinku yadda kuke kallon tafiyar yakin neman zaben amurka na zaben shugaban kasa da za a yi oh, america eh. mu dai babu abin da za mu fada dai sai dai mu gawa ainihi dan takarar jihar dan eh, takarar da yake cikin wadda yake kan wadda ake abin nan nasa yanzu cewa ya mai da ainihi cikin kansa cikin kabe duk maganganun da yake kwanakin baya akan magana musulmai to malam da mun gode a mai kira kenan daga tara babbar mu je jihar adama wane ne a kan layi awal awal usman bobi yawa to muna jin ka malam awal to ni dai ra'ayina gaskiya eh, wannan dan takarar bai cancanta ba me yasa ka faɗa ka eh dalilai shi ne yasa irin kalamin da ne yi waje hana musulmai shiga amerika nan wannan shi ne zai kawo jirgin da ake wa amerika da hannunsa cikin ta'addancin da ake yi a kasashen musulmai. Yau to baya ga wannan awal Usman Mubi kamar me yake baka sha'awa ga dangane da yanayin yadda ake yakin neman zaben na Amurka? A kuna abu da yake baka sha'awa ko kuma yake bata maka rai? To na kaman layin na Usman Mubi wato awal Usman Mubi ya katse bari mu je jihar Kebbi wane ne akan layi? Eh, salamu alaikum. Wa alaikum salam. to kuna magana da dan asabe mai fata ya wuce. to muna jin ka dan asabe to a gaskiya ni abin da ke bani sha'awa ga siyasar america hmm. a siyasa ce wadda ake yi mai tsafta babu hayaniya babu zage-zage babu cin mutunci babu tsara suka anya dan asabe ah, mai fata an dan taba eh, zage-zage da suka juna da kalaman batanci ko lokacin baka <laughs> baka bin abin da ke faruwa eto eh, eh, gaskiya ko an samu wannan wannan karo ne domin siyasar da ake a amerika ko kuma ce kasashen turai ya sha babban da namu to madalla mun gode dan asabu mai fata daga yawuri a jihar kebbi bari mu je lagos wane ne akan layi na'am a sunana malam wada daga nan lagos to malam wada muna ka so da farko dai ina gode wa allah bisa samun ku a yau mm. ina ina trying kullum amma Allah bai sa ina sa'a ba sai yau na samu Allah sarki mu muna matukar farin cikin ah, wato kasancewa ka kira mai ka same mu menene ra'ayinka to wallahi na'am ra'ayina game da siyasar America to shi dai haka ne dama rayuwa take shi wannan ɗan takarar jam'iyyar republican wani irin mutum ne wanda to gani duk duniya kowa ya sa masa ido game da abubuwan da yake faɗa hmm. <laughs> to saboda haka muna musu fatan alheri a takaice dai Allah ubangiji ya sa su gama lafiya to mun gode kwarai malam wada daga jihar Lagos bari mu je Gombe wane ne kan lai? Isiyaku daga jihar Gombe to malam Isiyaku muna jin ka wallahi ban taba kama ku ba na kama ku ne babban Allah sarki mu muna farin ciki da ka same mu menene ra'ayinka a yau ku daga Gombe sai ka dan daga murya kamar layi naka yana dishewa. To na gama kamar layi na sha tsinke bari mu je jihar Kano wane ne akan layi? Bashir Sani Kura ne. To Malam Bashir muna maka maraba da zuwa menene ra'ayinka? A ra'ayina shi ne gaskiya a 'yan jaridu na duniya suna fifita eh, 'yan takarar Democrat wato fiye da na eh, republican kenan kake nufi? Eh, da gaske. Mm, me yasa ka faɗa ka? a'a to ai mafi yawanci ko jawabi da zai yi da menene sai ga ana nuna cewa jawabinsa akwai tsauri da shauransu wanda kuma a demokradiyya ce bai kamata ba hmm. ra'ayin bashir kenan daga jihar kano mun gode kwarai da gaske bari mu je yobe wane ne a kan layi Abba Ibrahim ne daga yare Yobe. Yawwa to muna jin ka. Ganin da yake cin cin musulunci ya jawo masa matsala. A ƙasar na ga za mu katse wannan mai kira daga yobe kuma da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku muna godiya kwarai da gaske mun katse shi ne saboda layin bashi da kyau kuma lokaci ya karatu muna godiya kwarai da gaske. yanzu kuma sai wasanni wasanni a takaice kasar spain ta ɗauki tsohon kocin kungiyar porto julian lopetogi a zaman sabon mai horar da 'yan kwallon kasar lopetogi dan shekaru 50 ba ɗai tsohon mai tsaron gida ne na kungiyar barcelona wanda ya taɓa lashe wata babbar gasar ƙasa da ƙasa da ƙasar ta spain a shekara ta 1994 haka kuma ya yi horar da 'yan wasan kasar 'yan kasa da shekaru 19 da shekaru 20 da kuma 'yan kasa da shekaru 21 tsohuwar kungiyarsa ta porto ta kore shi ne a watan janairun da ya gabata kuma yanzu zai maye gurbin vincent del bosque mai shekaru 65 wanda tun a bara ya bayyana aniyarsa ta yin murabus bayan kammala gasar cin kofin nahiyar turai ta wannan shekara wata mai kama da wannan kuma a yau ne ake sa ran bayyana sam aladis a zaman sabon kocin kasar ingila aladis zai maye gurbin roy hodgson wanda ya ajiye aiki sakamakon ficewar kasar ta ingila daga gasar nahiyar turai bayan da kasar ireland ta doke ta a matakin 'yan sha shida aladis zai bar sundalan bayan kwashe tsawon watanni tara yana horar da 'yan wasan 'yan wasannin guje-guje da tsalle-tsalle na kasar rasha na ci gaba da kasancewa cikin dakatarwa daga halartar wasa sakamakon zargin wani shiri na damfara da kasar take gudanarwa kwamitin wasannin olympics na kasar da ma 'yan wasannin kasar 68 sun yi tayin yunkurin sauya wannan hukuncin dakatarwar to amma kuma kotun musamman ta sha'anin wasanni ta tabbatar da shi to yayin da ya rage saura kwanaki kalilan da soma babbar gasar wasannin guje-guje da tsalle-tsalle na olympics a birnin rio na kasar brazil hukumar shirya gasar ta duniya ta ce a yanzu ta ɗauki kwararan matakan kariya ga 'yan wasa daga cin zarafi sa'ad da suke wasannin su hukumar ta ce ta yi hakan ne bisa kudurin kawo sauyi ga wasannin na olympics ya zuwa shekara ta 2020 inda a gasar ta birnin rio ta bana za a samar da wata kafa da 'yan wasa za su iya ba da rahoton duk wani nau'i na cin zarafi ko kuma zagi a gare su murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria to yanzu kuma sai sharhin muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka tun shekaru ko ma da dama amurka tana kan gaba wurin ba da taimakon raya ƙasashe a faɗin duniya don rage haɗin kunci da samar da rayuwa mai kyau da inganci ga al'umma a shekarar 2010 lokacin da aka samu tashin farashin kayayyakin cimaka wanda ya kara yawan mutanen da ba su samun abinci zuwa biliyan ɗaya gwamnatin shugaba barack obama ta ƙaddamar da wani shirin samar da abinci na ciyar da al'umma da aka yi wa lakabi da sunan fit the future wanda ke zama babban shirin da gwamnatin amurka ta kirkiro da shi don kawar da yunwa a duniya da samar da abinci Babban manufar wannan shirin ita ce haɓaka harkokin noma a duniya don tabbatar da ita a matsayin hanyar bunƙasa tattalin arziki. Shirin na Amurka ya taimaka wa miliyoyin mutane wajen samun kuɗaɗen shiga, wanda ya sa a shekarar 2015 kaɗai waɗannan manoma sun sayar da amfanin gona mai yawa wanda ya kai na dala miliyan 800 a ƙarƙashin wannan shirin gwamnatin amurka ta taimaka wa ƙananan yara miliyan goma sha takwas a ƙasashe masu tasowa don ƙara samun musu abinci mai gina jiki a bara haka kuma a farko-farkon watan yuli na wannan shekarar amurka ta sake ɗaukar wani babban mataki na kawar da yunwa da tamowa inda majalisar wakilan amurka ta amince da shirin samar da abinci a faɗin duniya shirin da shugaba obama ya sa hannu ya zama doka. a ƙarƙashin wannan dokar fadar shugaban amurka ta white house za tsara matakin farko na fitar da dabarar samar da abinci a duniya da ingantacciyar hanyar aiwatar da ita wurin taimakawa ƙasashe masu tasowa su ƙara yawan amfanin gonan da suke nomawa da kuma daidaita bunƙasa noma shi kansa sai kuma rage yunwa da ƙara abinci mai lafiya samar da gine-gine a yankunan karkara da haɓaka tattalin arzikin mutanen karkara shirin zai kuma tabbatar da adalci ta hanyar ajiye matakan kimantawa da kuma karɓar rahoton shekara-shekara akan yadda hukumomin gwamnatin tarayya goma sha ɗaya masu aiki da noma da samar da abinci suke kashe kudadensu dokar samar da abinci a duniya ta shekarar 2016 ko shakka babu za ta mayar da shirin samar da abinci don rage yunwa a duniya da amurka ke yi ta zama doka kamar yadda shugaban obama ya faɗa a wata sanarwar da ya rubuta ya ce wannan shirin da gwamnatinsa ta fara ya taimaka wurin bunƙasa ci gaban tattalin arziki da kuma rage yunwa a duniya da rage talauci da tamowa a cikin 'yan shekaru kalilan a yayin da suka riga suka sami nasara mai yawa a ƙarƙashin wannan aikin haɗin gwiwa a duniya shugaba obama ya ce yana kyautu zaton idan aka ci gaba da wannan kokarin da taimakon da wannan dokar za ta bayar za su iya samun gagarumin nasara fiye da abin da aka samu tsakanin 'yan shekarun da suka gabata ya ce za su iya kawo ƙarshen talauci da yunwa a duniya a yayin tsawon rayuwarsu sharhin murya amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka yanzu kuma sai labarai a takaice. 'yan sanda a brazil sun kama mutane goma wanda ake musu zaton suna shirya wani hari a wasannin olympics da za a yi a rio de janeiro a kasar brazil wasu mutane biyu kuma suna hannun hukuma ana musu tambayoyi ministan shari'ar kasar alexandra moraes ya ce wannan kungiya ba ta da karfi kuma ta yi kaɗan ministan ya kara da cewa 'yan brazil baki ɗaya ne suka hada karfi kuma suka watsa sako a kan fadin wato a kan shafukan zumunta kamar whatsapp da telegram an kai musu sumame ne kuma aka kama su a fadin kasar baki ɗaya a mako da ya gabata biyo bayan wani hari da aka kai da babbar mota a birnin nice ta ƙasar faransa brazil ta kara matakan tsaro saboda wasannin olympics da za a yi wanda za a fara a ranar 5 ga watan agusta turkiya ta ce to masu haro a mana afuwa za mu tsaye da babu yakubu da labarai a takaice masu haro abin da ya sauka nan baki ɗaya cikin shirin namu na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin da izinin allah to madadin shi baba kubin da ya taya na gabatar da shirin da julie leathers gresham da ta hada shi shirin sai kuma injiniyan mu keith holmes da ya daidaita mana sautukan ni mahmud lalo nake cewa mu kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka assalamu alaikum